Libreville. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ba sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Maryam Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye hakkin ɗan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar kanjamau. Isra'ila ta amince da yammacin jiya talata tsagaita buɗe wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba wanda zai iya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. zababben shugaban kasa amurka donald trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin biden shine mataki na gaba a shirin miƙa mulki na gwamnatinsa to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen babban zaɓe a ghana 'yan ƙasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da rawar da matan 'yan takarar shugaban ƙasa ke takawa Wannan dai yana zuwa ne bayan da uwar gidan mataimakin shugaban kasa kuma ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki Samira Bawumiya ke tarukan yakin neman zaɓe. Kuma wanda muke gani dai kamfen eh, Samira Bawumiya dai kamar tana dai kokari amma abin ya zo ya kai kamar wasa da hankalin mutane take yi. Ka duba lokacin 2016 dai da ta zo suke kamfe haka nan da nan tana ta zage-zage don dai su ci nasara. Allah ya ba su nasara kuma abin da muke bukata da su yi suna kamar wasa da hankali. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomi a jihar Delta da ke kudancin Najeriya sun ce wani hatsarin ƙaramin jirgin ruwa da ya auku a ƙaramar hukumar wari ta kudu. ya yi sanadin mutuwar mutane akalla biyar yayin da wasu shida suka jakata ana kuma ci gaba da neman wasu da dama sannan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya tattauna a kan manyan 'yan takarar shugaban kasa a babban zaben kasar ghana da ke tafi amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye hakkin ɗan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce cin zarafin bil'adama da suka hada da nuna wariya ga 'yan mata da mata da kuma hukumta 'yan luwaɗi da maɗigo na kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. darakta hukumar yaƙi da cutar kanjamau ta duniya wini benyima ta fitar da wani rahoto ta yanar gizo mai suna ɗauki matakin da ya dace kan kawo ƙarshen kanjamau rahoton ya ce duniya za ta iya cimma burin kawo ƙarshen cutar kanjamau nan da shekara ta 2030 idan shugabanni suka kare hakkin duk wani mai ɗauke da cutar da kuma waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar. ta ce ci gaba da aka samu a fannin magani yana taimakawa wajen rage sabbin kamuwa da cututtukan. But the gaps still remain in the protection of rights. Ta ce akwai babban gibi a wajen kare haƙƙi lokacin da ake samun rashin hukunci a bangaren cin zarafin jinsi, lokacin da ake kama mutane don irin rayuwarsu ko waɗanda suke so, lokacin da zuwa neman kula da lafiya ke zama da haɗari ga mutane saboda jinsinsu. su. abin da wannan ke haifarwa shine an toshe wa mutane damar samun kulawa wannan yana haifar da haɓakar cutar kanjamau kare haki ne kawai zai sa iya gyara waɗannan kurakuran akwai buƙatar a samar da dokokin da za su kare hakkin kowa da kowa idan muka ɗauki hanyar da ta kamata za mu kawo ƙarshen cutar kanjamau isra'ila ta amince da yammacin jiya talata a tsagaita buɗe wuta da mayakan hezbollah a lebanon daga safiyar yau laraba wanda zai iya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar cewa zai buƙaci ministocinsa na tsaron ƙasa da su amince da tsagaita buɗe wuta wanda suka yi bayan wani ɗan lokaci kaɗan. Amurka tare da Faransa sun taka muhimmiyar rawa wajen sasanta rikicin. shugaba joe biden da ya tsokace a kai a fadar white house ya kira tsagaita wutar a matsayin mataki mai mahimmanci don kawo ƙarshen tashin hankali a gabas ta tsakiya ya ce iran da 'yan ta'addanta hezbollah a lebanon da kuma mayakan hamas a gaza sun ɗanɗana kudarsu a cikin sama da shekara guda suna fafatawa da sojojin isra'ila ya ce an tsara yarjejeniyar isra'ila da hezbollah ne yadda za ta zama ta dindindin ta kuma dakatar da yakin amurka da burtaniya da sauran kasashen yammacin turai sun ayyana hamas da hezbollah a matsayin kungiyoyin ta'addanci zababben shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimta juna da gwamnatin biden shine mataki na gaba a shirin mika mulki na gwamnatinsa wata sanarwa daga suzy wells shugaban ma'aikatansa ta ce wannan zai ba waɗanda muka zaɓa su yi aiki a majalisar ministoci damar fara shirye-shirye masu muhimmanci. game da tura tawaga zuwa kowane bangaren ma'aikatu da hukumomin gwamnati da kuma mika mulki cikin tsari. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da babban zaben kasar Ghana ke kara gabatowa, hankali ya koma akan rawar da matan 'yan takarar shugaban kasa ke takawa musamman wajen tallata manufofin mazajensu. Samira Bawumiya, uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NPP kuma mataimakin shugaban ƙasa mai ci, ta dage wajen yakin neman zaɓe, lamarin da ya janyo mabambantan ra'ayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar Ghana. yayin da a ɗayan gefen ba haka lamarin yake ba da lodina mahamma uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ndc kuma tsohon shugaban ƙasar ghana ga rahoton da wakiliyar muryar amurka hawa abdulkarim ta aiko mana daga birnin accra A matsayinta na uwar gidan Dr. Mahmudu Baumiya dan takarar jam'iyyar NPP mai mulki a zaben shugaban kasa mai zuwa, Samira ta himmantu wurin faɗakar da al'umma a kan jagoranci na hangen nisa. A wurin wani taro, Samira ta bayyana da cewa ƙasar Ghana tana buƙatar shugaba mai kirkire-kirkire irin mijinta. Ta yi nuni da ƙwarewarsa wajen magance matsaloli mai jajircewa da sadaukarwa wajen inganta rayuwar 'yan Ghana. Samira ta ja hankalin mutanen zango cewa lokaci yayi da ya kamata su ba da goyon goyon baya ga ɗan uwansu. wasu gaba yau zango namu ya kai me muka ci mun taimaki wasu yau zamani mu me muka ci mun hakuri yau na ce ban zo rokan bus ba na zo ce muku alherin naku sarautar naku ne eh zango ya samu sannan wani ya samu gaba da bayan duka zango ta kuma bayyana aniyarta na goyon bayan kamfe ɗinsa domin tallata kyawawan manufofinsa ga ƙasar. Kalaman nata sun janyo martani daga al'umma al'ummar kasar da dama da suke bayyana mabambantan ra'ayoyinsu. na Isa Abubakar. Da farko dai Ghana bai taba gani wani abu kamar mataimakin shugaban kasa matansa ya shiga cikin siyasa kamar yadda muka samu yanzu namu Samira Bamiya wato hatan Alhaji Mahmudu Bamiya mai takara ma MPP yadda matan shi ya shiga cikin haka. Sunana Muhammad Mahfuz Bashir. Mu yadda muke gani dai kamfen eh, Samira Bamiya dai kamar tana dai kokari amma abin ya zo ya kai kamar wasa da hankalin mutane take yi. ka duba lokacin 2016 da ta zo suke kamfe haka nan da nan tana ta zage-zage ta zagi wannan ta ne don dai su ci nasara Allah ya ba su nasara to sun zo kuma abin da muke bukata da su yi sun zo suna ta mana wasa da hankalin ka duba lamari economy Samira ta shiga da gangamin yakin neman zaɓe a wurare da dama a cikin ƙasar nan inda ta yada zango a jihar Ashanti da ke zama babban tungar NPP sai 'yan ghana da dama ne suke bayyana al'ajabinsu a kan rashin ganin uwar gidan ɗan takarar ban jam'iyyar hamayya ta ndc lodina mahama dalili kenan da ya sa na tuntubi mai sharhi a kan lamuran siyasa muhammad murtala muhammad wanda ya mini jawabi kamar haka eh to wannan zancen ba a ganin ta din nan ya sa banban da yadda mutane ke nufi saboda ita ma tana irin nata amma wannan da yake ita ta yi ta ita eh, samira tana kokari tana tana shiga lungu da saboda da yana za a yi dai mijin nata ya samu nasara musamman inda ya danganci mu zango amma ita kuma wannan din tana irin nata amma ita nata tana gine gine gine take yi tana zuwa ƙauyuka tana buɗe wannan gine ginen Hawawu Abdulkarim Yonfaniya murar Amurka daga Accra Ghana Madalla a gaida Hawa Abdulkarim shirye-shiryen na zuwa muku ne kan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Wata kotu a Rasha ta yanke wata 'yar jarida hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan yari bisa samunta da laifin yin aiki da kafafen yada labarai na kasashen waje a wata shari'ar da aka yi a cikin sirri jiya talata. An kama Nika Novak a watan Disamba shekara ta 2023 bisa zargin shirya bayanan da ba su da tushe don bata sunan sojojin Rasha. Hukumar tsaro ta FSB ta ce manufar aikin Novak ita ce yi wa Rasha lahani. da kuma wani yunkuri na tada zaune tsaye a ƙasar da haifar da rudani kan yakinta a ukraine a cewar kamfanin dillancin labarai interfax kotun da ke yankin siberia da yankin sabalkaski ta bayyana kowace kafar yada labaran kasashen waje ake zargin novak da yi wa aiki ba a lokutan baya novak ta yi aiki da gidajen yanar gizon labaran rasha Cheetah da zapru kuma ta kasance 'yar jarida mai zaman kanta da ke aikawa Radio Free Europe da kuma Radio Liberty ko kuma RFE da EL da rahotanni. Daga karshe rikici tsakanin jami'an tsaron Pakistan da magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da aka ɗaure ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma ciki har da jami'an tsaro tare da jakata wasu da dama a babban birnin ƙasar a talata. waɗanda suka mutum sun hada da akalla jami'an tsaro biyar da kuma 'yan sanda da magoya bayan jam'iyyar kan ta pakistan pti a cewar hukumomi da masu shirya zanga-zangar rikicin ya barke ne bayan da dubban magoya bayan pti suka isa a islamabad cikin dare inda suka nufi dandalin jama'a na birnin dechok domin gudanar da zanga-zangar zaman dirshe har sai an biya bukatunsu ciki har da sakin kan. masu gangamin sun keta shingaye da aka kafa suka nufi wurin da ake gudanar da zanga-zangar kafin 'yan sanda su yi ta harba hayaki mai sa hawaye. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Delta a Najeriya ta tabbatar da cewa akalla mutane biyar sun mutu a wani hatsarin karamin jirgin ruwa da ya auku a karamar hukumar wari ta kudu maso yamma da ke jihar yayin da kuma ake ci gaba da neman wasu da dama. Rahotanni sun bayyana cewa hatsarin karamin jirgin ruwan ya auku ne a lokacin da yake dauke da fasinjoji sama da talatin da ke kan hanyar dawowa daga wani bikin jana'iza da suka je. wakilan muryar amurka lami da abubakar sokoto ya aiko mana karin bayani a cikin wannan rahoton wannan lamarin dai ya yi matukar tada hankalin jama'ar jihar ta delta kuma bayanai sun tabbatar da cewar wannan lamarin ya afku ne sakamakon wani taho gama da wasu kwale-kwale guda biyu suka yi da ke dauke da wasu iyalai da suka fito daga wajen wata zana'iza abinda ya sa fasinjojin suka fada cikin ruwa nan take wanda yake kuma ba tare da sun saka rigar kariya ba kuma kawo yanzu 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa na ci gaba da kasancewa cikin fargaba domin rashin tabbas na halin da 'yan uwansu suke ciki musamman matakan da hukumomi ke ɗauka kan ceto 'yan uwan nasu gama abin da wata ke faɗi. My name is Amaka Daniel. We, we people in Wari Kingdom, the day this accident happened. Tana cewa ne sunana Amaka Daniel ina da 'yan uwa da suka shiga cikin wannan hatsari kuma a ƙashin gaskiya hatsarin jirgin ruwa musamman na masarautar wari ya samu shiga cikin wani yanayi na rashin tabbas kuma kawo yanzu ba mu ji daɗin halin da aka shiga ba musamman na rashin ɗaukar matakai na hamzari da 'yan sandan da ke kula da harkokin ruwa suka yi domin ganin cewa dai an ceto 'yan uwan namu muna cike da matukar fargaba akan halin da 'yan uwan namu suke ciki kuma jami'an tsaro sun ce ce mutane biyar ne suka halaka to mu dai mun san mutane talatin ne jirgin ya dauko ina sauran suka shiga ne. Now what we are asking is where are the remaining 20? Ita kuwa wata da ke zaman shugaban kungiyar masu kamun kifi da kuma sufurin jiragen kwale-kwale Dr. Ibini mai ansa ta ce. Part of what causes such problems is um, ignorance and Mun fito ne daga yankin da ake sufurin jiragen ruwa kuma muna fuskantar kalubale da dama musamman na karamcin ilimi kan harkokin sufurin jiragen ruwa akwai dai adadin mutane da ya kamata ko wani kwale-kwale ya dauka to ba abin ka'ida shi yasa muke samun hadarin jiragen ruwa. The regulators are supposed to enlighten the people on such weights that the boats can carry. Rundunar 'yan sandan jihar Delta ta ce a tsaye take domin ganin cewa an ceto waɗanda suka makale a cikin ruwa sakamakon sakamakon hadarin na jirgin ruwa musa olifemi abawuni shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar delta muna gudanar da wani bincike a halin yanzu kuma da zaran mun kammala za mu sanar da ku amma dai muna son sanar da ku cewa mun tura jami'anmu da suke da kwarewa kan ruwa domin dai gano gawawwaki waɗanda suka makale a cikin ruwa kuma kawo yanzu ba mu kai ga gano adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba da ma waɗanda suka jikkata ko da yake dai mun kwashi wasu zuwa asibiti. The number that took off will be able to give an accurate for now Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Baki mai yanka wuya. yayin da ya rage kwanaki a gudanar da zaben shugaban kasar ghana za ku ji shin suwane ne manyan 'yan takara jama'a assalamu alaikum a ranar bakwai ga watan disamban nan mai zuwa ne masu zaɓe za su garzaya a rumfunan zaɓe a ƙasar ghana domin zaben sabon shugaban kasa da zai karbi mulki daga nana akufo addo wanda ke kammala wa'adin mulki biyu na tsawon shekaru takwas kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada duk da yake dai 'yan takara goma sha biyu ne hukumar zaben kasar ta tantance da su a zaben shugaban kasar to amma fafatawar za ta kasance ne tsakanin manyan 'yan takarar jam'iyyu biyu wato jam'iyyar npp mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta ndc waɗanda su ne kaɗai suka taɓa lashe zaben shugaban ƙasa tun sa'ad da ƙasar ta koma kan turbar dimokuraɗiyya a shekara ta 1992. wakilin mu a birnin accra idris abdullah bako ya yi ɗawainiyar tattaro mana bayanai domin haska muku su wanene ne waɗannan 'yan takarar da ke kan gaba-gaba bari mu fara da ɗan takarar jam'iyyar npp mai mulki wato mahmud baumia mai shekaru 61 wanda kuma yanzu haka shine mataimakin shugaban kasa a kufa ado na tsawon shekaru takwas haka kuma ya taɓa zama mataimakin gwamnan babban bankin ƙasar ta ghana wanda ke fatar kuma a yanzu ya kasance shugaban kasar musulmi na farko a tarihi. An haifi Mahmudu Bawumia a ranar 7 ga watan Oktoba 1963 a garin Tamale da ke yankin Arewa. Mahaifinsa Alhaji Mumuni Bawumia tsohon ɗan majalisar dokoki a jamhuriya ta ɗaya. Ya fara da makarantar firamare na sakasaka da ke garin Tamale. Daga nan ya samu gurbin shiga makarantar sakandare ta Tamale a shekarar 1975. Bayan kammala sakandare sai ya tafi ƙasar Ingila inda ya karatun diploma a harkokin banki. Daga nan sai ya shiga jami'ar Buckingham inda ya yi digirinsa na farko a fannin tattalin arziki a shekarar 1987. Sannan ya samu digiri na biyu har wa yau a fannin tattalin arziki a Lincoln College da ke Oxford. Bayan nan sai ya digiri digirgir ɗinsa a fannin tattalin arziki dai a jami'ar Simon Fraser da ke Vancouver, kasar Canada a 1995. Daga shekarar 1988 zuwa 1990 Dr. Baumi ya koyar a fannin tattalin arziki da kuma harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa a Emil Wolf College of Accountancy da ke London, Ingila. Ya dawo gida Ghana shekara ta dubu biyu inda ya aiki a matsayin masanin tattalin arziki a bankin Ghana. Ya samu matsayi daga babban masanin tattalin arziki zuwa shugaban ma'aikata. Sannan ya zama mataimaki na musamman ga gwamnan banki Dr. Paul Akwa. Shugaban Ghana na wannan lokaci John Ajikun Kufo ya naɗa shi mataimakin gwamnan bankin Ghana a watan Yunin shida. a shekarar 2008 dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar npp nana akufu ado ya gayyato shi zuwa ga harkokin siyasa inda ya zaɓe shi a matsayin mataimakinsa a takarar zaben wannan shekarar gayyata ta ba shi mamaki well i want you to be my running mate <laughs> you know i said you must be joking <laughs> ina so ka zama mataimakina na takara sai na ce kana wasa ne ka san ni ba ɗan siyasa ba ne a gaskiya ba ni da sha'awar siyasa sai na je na yi magana da mai gidana a lokacin muka tattauna tattauna na yi tunani sosai game da hakan sai na yi tunanin barin banki zuwa duniyar siyasa jam'iyyarsa ta npp ba ta yi nasara a wannan zaɓe na 2008 ba amma ta samu ƙarin ƙuri'u a yankuna uku da ke arewacin ghana a zaben 2012 kuma ba su yi nasara ba a wannan zaben ma har wa yau dai nana akufo ado ya sake zaɓensa a zaben 2016 inda jam'iyyarsa ta npp ta samu nasara a wannan zaɓe da kuma zaben 2020 sannan ya kasance mataimakin shugaban ƙasa har zuwa yanzu 2024 a ranar juma'a 16 ga watan yunin 2023 baumi ya gabatar da takararsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar npp kuma a ranar 26 ga watan agustan 2023 ya lashe zaben da kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un wakilai inda ya doke 'yan takara tara. From the certified result, I was pronounced the winner. Daga sakamakon da aka tabbatar, an bayyana ne a matsayin wanda ya nasara da kashi 61 cikin 100 na sahihan ƙuri'un da aka kada. Dr. Baumi ya riƙe mukami da dama kafin ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Daga ciki ya kasance mai ba da shawara ga hukumar tattalin arzikin afirka daga fabrairu zuwa maris ɗin 2009 ya kuma kasance mai ba da shawara ga babban bankin ƙasar saliyo kan sake fasalin tsarin banki da manufofinsu na kuɗi a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa dr bawumia ne shugaban kwamitin kula da harkokin tattalin arzikin ƙasa kuma ya kawo sauye-sauye tare da ƙirƙiro manufofi daga ciki akwai tsarin fasahar zamani na dijital ya asasa kawo jirage marasa matuƙa na zipline don isar da kayayyakin kiwon lafiya ga karkara aika kuɗi da amsa ta wayar hannu da bankuna katin 'yan ƙasa da sauransu dr Baumia na samun suka a matsayinsa na shugaban kwamitin kula da tattalin arzikin ƙasa inda masana ke alakanta matsin rayuwa da 'yan ƙasa ke fuskanta da faɗuwar darajar kuɗin ghana kasuwar kuɗi ta duniya da rashin cika wasu alkawura da suka yi a yayin da suke yakin neman zaɓe da rashin yakar cin hanci da rashawa yadda ya kamata da sauransu dr Baumia na da mata ɗaya hajiya samira baumiya da 'ya'ya hudu maza uku mace ɗaya. sai ɗan takarar jam'iyyar adawa ta ndc john dramani mahama mai shekaru 65 wanda ya taɓa rike mukamin na shugaban ƙasa daga shekara ta 2012 zuwa 2016 inda ya sha kayi a zabukan da suka fafata da akufa addo a shekarun 2016 da 2020. An haifi John Dramani Mahama a ranar 29 ga watan Nuwamban 1958 a garin Damango da ke yankin arewa na lokacin. Mahaifinsa Emmanuel Adama Mahama wani fitaccen manomin shinkafa ne kuma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar gwanja ta yamma. Ya fara makarantar firamare ɗinsa a Achimota Basic School daga nan sai ya tafi makarantar makarantar sakandaren ghana secondary school da ke tamale bayan ya kammala sakandare sai ya samu gurbin shiga babbar jami'ar ƙasa da ke legon inda ya samu digiri na farko a fannin tarihi a shekarar 1981 mama ya ce na gane tun a farko farkon rayuwata cewa ina son adabin turanci ina son tarihi ina son ilimin geografiya ina son maudu'in da ke bukatar karatu da yawa a takwas sai ya tafi moscow da ke tsohon tarayyar soviet inda ya sake yin digiri na biyu a fannin halayyar zamantakewa a 1996 john dramani mahama ya shiga harkokin siyasa ga dangadan inda ya shiga jam'iyyar ndc aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ghana domin ya wakilci mazaɓar bole bamboyi aka sake zaɓen shi a zaɓukan 2000 da kuma hudu a wannan lokacin aka naɗa shi mataimakin ministan sadarwa a shekarar 1997 sannan ya zama ministan sadarwa daga 1998 zuwa 2001 mr mahama ya taɓa riƙe mukamin shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa inda ya taka muhimmiyar rawa wajen daidaita harkokin sadarwar ghana a shekarar 1997 a shekarar 2003 mr mahama ya zama memba a majalisar dokoki na kasashen afirka inda ya zama shugaban kungiyar kasashen yammacin afirka ya yi aiki a waɗannan mukamai har zuwa 2008 lokacin da marigayi shugaban ƙasa john evans atamils ya zaɓe shi a matsayin mataimakinsa bayan rasuwar shugaba atamils a watan yulin 2012 john mahama ya rike mukamin shugaban riƙon ƙwarya na tsawon watanni biyar kuma ya tsaya takara a matsayin mai rike da tutar jam'iyyar ndc inda ya nasara da kashi saba'in na yawan ƙuri'un da aka kada babban zaben ƙasar da aka gudanar a ranar bakwai ga watan Disamba biyu a rantsar da shi a ranar bakwai ga watan Janairun dubu biyu da sha uku. That I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana as by law established. And allegiance to the Republic of Ghana as by law established. A lokacin shugabancinsa ghana ta ga muhimman sauye-sauye daga ciki akwai gina tsarin dimokuraɗiyya rashin aikin yi ya ragu daga kashi 3.6 cikin 100 a shekarar 2012 zuwa kashi 2.3 cikin 100 a shekarar 2016. Mr. Mahama ya fuskanci badakalar cin hanci da rashawa. Wata kotu a Birtaniya ta gano cewa katafaren kamfanin jiragen sama na Airbus ya yi amfani da cin hanci da rashawa wajen kulla kwangiloli da Ghana na jiragen soji tsakanin shekarar 2009 zuwa 2015. Amma ofishin mai shigar da kara na musamman na Ghana ya wanke shi A shekarar 2023 jam'iyyar NDC ta sake zaɓar Mahama a matsayin ɗan ta na shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Shin ko me yasa ya sake shiga takara idan muka yi la'akari da cewa ya taɓa zama ɗan majalisa, ya taɓa zama minista, ya yi mataimakin shugaban ƙasa, kuma ya zama shugaban ƙasa. The easiest thing for me to do would be to take a rest and just walk away and do Yace abu mafi sauki a gare ni shine in huta, kuma ni mutum ne da ƙasa ta ta abu da yawa, kuma idan 'yan Ghana suna buƙatar lokaci na da kwarewa ta a wannan lokacin da kasar ke da rikici kuma zan iya kawo gyara babu shakka zan ba da kaina don yin haka tsanni da wannan gwamnati ta jefa kasar nan a ciki tana buƙatar kwararrun mutane a ghana domin su iya gyara john dramani mahama kirista ne wanda ya fito daga iyalin da yake akwai musulmai da waɗanda ba musulmai ba a ciki yana da mata ɗaya wato uwar gida lodina mahama da 'ya'ya biyar masu suna shafiq shahid sharaf jese da su farida masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa idris abdallah bako sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc Madalla a gaida martala Faruk sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye hakkin ɗan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce cin zarafin bil'adama da suka hada da nuna wariya ga 'yan mata da mata da kuma hukumta 'yan luwaɗi da maɗigo na kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. rahoton ya ce duniya za ta iya cimma burin kawo ƙarshen cutar kanjamau nan da shekara ta 2030 idan shugabanni suka kare hakin duk wani mai ɗauke da cutar da kuma waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar. Isra'ila ta amince da yammacin jiya talata a tsagaita buɗe wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa wani jawabi da ya a tashar talabijin ta ƙasar cewa zai buƙaci ministocinsa na tsaron ƙasa da su amince da tsagaita buɗe wuta wanda suka yi bayan wani ɗan lokaci kaɗan. Zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Biden shine mataki na gaba a shirin mika mulki na gwamnatinsa. Wata sanarwa daga Suzy Wells shugaban ma'aikatansa. ta ce wannan zai ba waɗanda muka zaɓa su yi aiki a majalisar ministoci damar fara shirye-shirye masu muhimmanci gami da tura tawaga zuwa kowane ɓangaren ma'aikatu da hukumomin gwamnati da kuma mika mulki cikin tsari. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.